shi shugaban kasa ya shigo a nan jihar Filato. A sannan jirginsa ya sauka a filin jirgin sama na Yakubu Gawan da ke haifan hmm. da misalin karfe goma sha biyu. Dubban jama'a ne dai daga sassa daban-daban wato daga jami'i daban-daban ba ma 'yan APC kawai ba har da 'yan PDP tun daga safiyar yau suka taru domin su yi tarbe shi saboda wannan ziyara da ya kawo. bayan da ya sauka daga eh, jirgi sai aka yi mishi faretin ban girma waɗanda su jami'an sojoji suka saba yi sai daga nan kuma sai shi shi shugaban ya kaddamar da hanyar marabar jama'a wanda hanyar da ta fito daga abuja ta hada da jihar plateau ta wuce zuwa jihohin arewacin najeriya sannan shugaban kasar ya kuma kai ziyara a fadar bangon da kenan eh. sai dai ba a bar mu yan jarida mun shiga cikin fadar ba sun shiga ne suka yi bayanansu suka fito suka same mu abin da ya fi ƙarfi hankali mm. ne da fifi da jama'a suka yi suna ta irin farin cikin ganin shugaban ƙasa daga kota ina a cikin gari tituna duka mutane sun fi fito domin su karbi shugaban ƙasa. bayan ƙaddamar da waɗannan ko in ce buɗe waɗannan hanyoyin da zai yi mai kuma zai yi a nan jihar plateau ɗin. to bayan eh, buɗe waɗannan hanyoyi akwai taro wanda za a yi da masu ruwa da tsaki ta yadda zai kaddamar da wani shiri na musamman wato na zaman lafiya To yanzu da muke magana da ke din nan muna nan a cikin fadar gwamnatin jihar Plateau ne muna jira an dawo kenan zai je dan huta ya ci abinci sannan sai a zo an zaɓi masu ruwa da tsaki waɗanda za a yi wannan taro da su taron da ya ta'allaka ne akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya. To su jama'ar jihar Plateau kuma fa kamar waɗanne irin abubuwa ne suke sa ran zai yi a wannan ziyarar da ya kai. yawancin waɗanda muka yi magana da su abin da suke fatar gani shine zaman lafiya saboda sun nuna mun cewa in ba zaman lafiya ba wani ci gaban da za a samu sannan kuma sun yaba da yaƙi da yake yi da su cin hanci da rashawa da dai sauran ayyuka da wannan gwamnati take yi amma kuma abin da suke fatar gani shine a samu zaman lafiya mai ɗorewa musamman sun san akan samu waɗannan matsaloli har yanzu a yankunan ƙauyuka zan ce kenan. ana tari sanoke kisan mutane ɗaɗɗaya biyu ko uku dai haka. A yawancin masu ruwa da tsakin abin da za su gabatar mishi kenan matakan da za a samu zaman lafiya. Zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya. Zama lafiya shine gaban Najeriya. my life.